باقي alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar talata a yau mana hudu ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da hudu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar gabanin mu dora a kan inda muka tsaya a jiya akwai tambayoyi kamar haka wannan yana cewa mace ce take da ciki take ta fama da garura ta laulayin cikin yanzu in ta sha azumin shekara idan ta zagayo sai ka tara tana da ɗanyen goyo to abinda da yake tambaya shi in ta sha za ta iya ciyarwa ba sai ta rama ba kusan wannan tambaya tana maimaituwa ko yaushe a duk lokacin da azumi ya zo za ka ta jin irin wannan tambayoyi mun sha maimaitawa cewa wanda yake rama azumi shine mara lafiya wanda rashin lafiya ta sanya ya ajiye azumi to idan ya warke bayan ramadan ya wuce sai ya daga kwanakin da ya warke ya rama ko kuma wanda ya yi tafiya a cikin watan ramadan tafiya ta kama shi ya ga zai iya yin azumi ba domin wahalar tafiya shari'a ce mai ya ajiye azumi in ya tashi sai ya rama bayan ramadan ya wuce ko kuma macen da ke jinin biki jinin aihuwa, ko jinin al'ada ita ma idan ta sha azumi to bayan ramadan ya wuce za ta daga waɗannan kwanaki ta rama duk waɗannan ramuwa za su babu magana su ciyar sai mara lafiyar da rashin lafiya ce ta jinjin wanda ba zai iya azumi a cikinta ba ko tsufa kuma da ba zai iya yin azumi ba amma yana da hankalin saras amma dai ba zai iya yin azumi ba saboda ba. to waɗannan su ne ake magana za su ciyar a madadin wannan azumi mace mai ciki da mai shayarwa to wannan akwai sabanin malamai an haɗa kan cewa dukansu suna da damar su ajiye azumi in akwai larura a tare da su mai ciki in ta yi azumi zai zama ta game da rashin lafiya ko mata halaka ta hanyar ingantaccen bayani ko abin da yau da gobe ta tabbatar cewa ba za ta iya azumi ba ko kuma mai shayarwa wanda idan ta yi azumi yaron ba zai samu abin da zai sha ba ko kuma ita za ta ta saboda yaron yana sha ita kuma tana azumi ba ta cin komai to wannan ne a nan ne aka samu maganganun malamai akwai malaman da suke cewa da mai ciki da mai shayarwa idan suka ji tsoron halaka ga kawunansu ko rashin lafiya ga kawunansu ba kan jaririnsu ba to waɗannan in sun ajiye azumi ramuwa za su ta kadai ba magana ciyarwa suka ce za a kamanta su da marasa lafiya da mara lafiya domin ai larura kansu suke jiyowa suka ce amma idan mai ciki da mai shayarwa ba kansu suke ji ba jaririn suke ji ita mai ciki tana ganin ita azumi ita ba matsala to amma jaririn cikinta zai iya motsuwa da wannan azumi. mai mai shayarwa tana ganin idan ta ajiye azumi a sai azumi ita ba matsala amma ɗanta zai samu matsala to kun ga nan ba tsoron kawunan su suke ji ba tsoron abin da yake tare da su suke yi to nan ne wasu malamai suke cewa in sun ajiye za su rama kuma za su ciyar wasu ma malamai suke a'a a kowane irin yanayi sawa'un tsoron kansu suke ko tsoron abin da ke cikin su yake in sun ajiye ciyarwa za su yi babu ramuwa to duka waɗannan maganganu akwai ibnu qudama cikin al ya haka yake shan muhammad salih al-usaimin cikin asharh al ya yi bayanin waɗannan maganganu haka nan malamai da dama akwai fahimta ta abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas allah ya tsara musu yarda suna ganin mai ciki da mai shayarwa in suka ji tsoro musu yi azumi ba dan gudun halaka ko rashin lafiya suna ganin za su ciyar ne kawai ba rabuwa saboda sun yi kiyasun a kan tsoho wanda baya iya yin azumi ko mara lafiyar da ba zai warke ba amma jamhurin malamai suka ce a za su rama wasu ma kamar da na faɗa suna tsarawa da ciyarwa da haka dai abinda malaman mu suka firin jayarwa Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah da Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz cikin fatawoyin shi da fatawar lijinatul ma ta manya-manyan malamai suna rinjayarwa da cewa mai ciki da mai shayarwa in sun ajiye azumi ko don tsoron kawunansu ko tsoron jariransu to waɗannan abin da yake kan su ramuwa ne za su rama ba magana ciyarwa rama aka ce su ko da wata shekara za ta kewayo kuma ta game da wata larurar to dai ana binta wannan azumi idan mutum aka biyo shi azumin wata ramadan abin da yake kan shi ya rama kuma ba lallai sai yayi ajira ba idan bai rama ba saboda wani uzuri da shari'a ta yarda da shi to dan wani ramadan din ya zo babu laifi amma in ya kira ma har wani ramadan din ya zo da gangan ba wani uzuri to nan wasu daga cikin magabata suna cewa bayan ya rama su ya ciyar wasu kuma suna cewa ba inda aka wajen ciyarwa lamuwa zai yi amma ba daidai ba ne jinkirta da haka ko da wata shekara za ta zagayo tana da ciki ko tana goyo to har yanzu dai tana matsayin mara lafiya ne za ta rama wannan azumi in ta samu dama ta samu lokaci wannan shine abin da yake wadda ta bar azumi don saboda ciki ko shayarwa to ta daga adadin waɗannan kwanaki in ramadan ya wuce ta rama wannan shine fata wadda waɗancan malamai suka rinjayar a ah, akan abin da ya shafi mace mai ciki ko mai shayarwa bisan tsarin bayani yana iya duba a na ibnu kuda ya kama ganganin malamai ya kuma hatta wajen ciyarwa ya kawo yadda wasu malamai suke sabani akan mai za su ciyar da abin da ya kama da wannan ko ya duba a sharhul mumti na shek Muhammad Ibn Salih da uthaymeen wannan yana tafiyar cewa yana son a yi mai karin bayani akan karatun Alƙur'ani. saboda yawanci muna karanta Qur'ani ba mu san ma'anoninsa ba wanda bai san ma'anarsa ba kuma ya karanta me ya ladansa duba da bayanin da kai rana azumin farko da kuma karatun da Dr. Sani Umar ya gabatar azumin farko duk kusan bayanin guda ne to yace yana son ƙarin bayani kamar yana tambaya ne hukuncin wanda yake karanta alkur'ani ba tare da ya san ma'anar abin da yake karantawa ba a ah, wanda da yake karanta qur'ani ko da bai san ma'anar me yake karantarwa ba yana da lada yana da lada shi alqur'ani zancen Allah madaukakin sarki mujarradin karanta shi kabe da manzo Allah ya faɗa duk arabi dai kana da hasana kana da lada goma to wannan yana faruwa ga wanda yake fahimtar ma'anonin da wanda ma baya fahimta inda ya karanta daidai yana da wannan lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa mai karanta alqur'ani kuma ya kware wajen karatun to yana tare da mala'iku manya-manya masu girma wanda kuma yake kai kawo yana koya da kyar ana koya masa yana kokari yayi wanda Allah shi yana da lada biyu za a ba shi ladan karatun da yake kuma za a ba shi ladan wahalar da yake yi ba wai ana nufin lada kwaya biyar za a ba shi ba yana da lada karo biyu ladan karatun da yake yi za a ba shi lada duk da yana inda inda wajen koyo ana ɗora masa a ce ce kaza ya faɗa a ce ba haka ba a gyara mai ko yana karanta ana gyara mai ko yana shan wahala wajen karatun to za a ba shi lada na wannan karatun kuma za a ba shi ladan kokarin da yake yi to wannan yake nuna hatta wanda yake dan koyo yana koya yana yi ana gyara masa yana da lada to ina ga wanda ya iya fahimtar ma'anonin ne baya shi ma yana da lada bambancin mai fahimtar ma'anonin da wanda baya fahimtar ma'anonin shi mai fahimtar ma'anonin alqur'ani to ya ƙara da wani abu akan karanta alqur'ani shi ne tadabburi shi ne ma'ana bi a sannu da nufin cikin sanin ma'anonin alkur'ani ɗin da haka zai tasirantu da alkur'ani zai amfanu da karatun da yake na alkur'ani fiye da wanda kurin bakin yake karanta bai san ma'anar ba amma mai karanta bakin ma bai san ma'anar ba inda yayi dan Allah yayi da ikhlasi yana da lada ba za a ce bai da lada ba sharadi ya ce sai ya san ma'anar abin da yake karanta babu wannan sharadin inda ya karanta ya yi niyya mai kyau Allah zai bashi lada da wannan karatu da yake ubangiji Allah ya dace da har yanzu muna cikin suratu yasin a jiya mun tsaya kan aya ta 70 a yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 71 bismillah a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim awalam أولم يرى الإنسان الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم نعم وجم فدنن بعد الناس تعالى سبعين za mu tashi a shi kan aya ta saba'in da bakwai ne ya karanta. Allah madaukakin sarki ce awalam yara insan yanzu dan adam mutum bai gani ba Allah khalaqna hu mun halice shi min nutfatin daga dugon mani fa idza huwa khasimun mubin sai gashi ya zama mai husuma mai kuma bayyana husuma shi wa daraba lana masalan ya buga mana misali wa ya khalqahu amma ya manta da alikarsa qala ce man yuhyi al'izama wa hiya rabi waye yake waye zai raya wannan kashi waye yake raya wannan kashi wa hiya ramin alhali kashin ya zama rikittakatin ya zama ya lalace ce, قلت في ينيها a أنشأها wani مرة wanda ya farar da wannan kashin ya halici wannan kashin a farkon lamari shi ne zai raye wannan kashin wa huwa bi kulli khalqin alim shi kuma dangane da dukkan halitta masani ne anan Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin irin yadda bijirewar kafiri ta kai dangane da rashin imani na cewa Allah ba zai tayar da mutane bayan sun mutu ba rashin yadda da wannan har ya kai yana ma ɗauko kashi wanda ya lalace ya buga misali da shi sai yanzu wannan wannan ne ake cewa za a iya tayar da shi bayan ya mutu to Allah ya nuna mana yadda ya kai matuƙa da kafin cewa ranar tashin alkiyama sannan daga wannan aya har zuwa aya karshe a cikin wannan sura hujjoji ne Allah ya bayar ɗaya ɗaya ɗaya daban daban daban daban da suke nuna tabbatuwar tashin alkiyama idan mun kalli aya Allah ya ce awala ya awala ya al-insan yanzu mutum baya gani al-insan anan wasu malaman tafsiri suka ce shine ubay ibn khalaf ɗaya daga cikin kafiran garin makka ma'ana shine ya dauki kashi ya zo da shi gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nuna cewa yanzu wannan kashin gashi na kakkarya shi ya lalace yanzu mai wannan shi ne za ka ce za a tashe shi bayan tashin alkiyama ko bayan ya riga ya mutu wasu malamai suka ce ba ubayyu ba ne wanda ya haka shi ne al'asu bin wasu shi ma ɗaya ne daga cikin kafiran makka wanda suka yi adawa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya zo daga shi gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yanzu wannan kashin shi ne kake rage cewa idan ma'ana ya mutu za a tashi wannan kashi da ya lalace ya zama kamar haka gashi ina murmusa shi da hannuna wasu suka ce a'a abdullahi bin ubayy bin salul ne wannan wanda magana cewa abdullahi bin ubayy bin salul ne wannan magana ce mai rauni magana ce mai rauni tunda ayar makiyya ce abdullahi bin ubayy bin salul shi kuma mutumin madina ne a madina ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya zama munafiki kuma ya jagorancin munafikai kuma shi abdullahi bin ubayy bin salul ai munafiki ne munafiki kuma yana koye kafirci ne bayyana musulunci kuma shi ba zai ɗauko kashi ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wa irin wannan kafirci na kiri da muruwa wanda ake gani ake ji da haka suka ce ko dai asu bin wa'il ko kuma ubayyu ibn khalaf cikin biyu ɗayan ce wannan wasu malamai suka ce al-insan ma anan ana nufin duka ma'ana wani kafiri duk wani mai inkarin alkiyama zai iya yin haka ko a yau ma za ke samun kafirin da zai ɗauko irin wannan kasuwa shi yanzu wannan ne kuke cewa bayan an mutu za a tashi to Allah yana ba mu labari shi wannan mutumin yana yana yana yana buga misali daga shi yana faɗar wannan sai Allah ya ce to baya gani an khalaqnakum mu mun halitte shi min nutfatin daga digon mani ba zai tsina farkon halittar sa ba daga babu ne daga mani wanda mani ruwa ne koma a wani gurin Allah ya shi ta da cewa ma'in mahi" alam na kulukukun mai ma'in mahi" ruwan da yake wulatantacce wanda ya tafi jikin mutum sai ya wanke sai ya yi wanka to baya ganin cewa daga wannan ruwan aka halice shi wanda halittar mutum daga dugon mani wani abu ne da ba da yake in kare shi ba wanda yake musu wannan kowa ya sani cewa ana samun mutum ne tsakan mutum yana samuwa idan aka samu haduwar namiji da mace kuma aka samu wannan ma'ana mani ya ji ya haɗu da namiji da mace daga nan kuma Allah ya samar da halitta da haka wani abu ne da ba a inkari shi to Allah yake ya kalli wannan halitta ɗin daga nan muka halitte shi da haka idan yana ganin ba za mu iya dawo da shi ba bayan ya mutu to yake na farkon halitta shi Allah yake da muka halitte shi fa iza huwa sai ga shi ya waye gari khasim yana mai husuma yana mai jayayya yana mai kin yadda da abin da ya shafi tashin alkiyama Allah ya sifata dan adam da khasim mai yawan hukuma to wannan ɗabi'a ce ta ta dan adam sai wanda Allah madaukakin sarki ya kare shine ba zai irin wannan ba sannan mubin bai bayyana wannan husuma din wanda husuma ce bayyananniya kowa yana gani kamar yanzu yadda wannan kafin ya yake ja da wannan sai Allah ce wa zaraba lana matsalan ya buga mana misali na dauko wannan kashi da ya lalace ya murmushe yake mutsarar shi yake karya shi yake cewa yanzu wannan ne za a ce za a dawo da shi Allah ce ya buga mana misali amma wa nafi ya khalqahu ya manta halitta ya manta daga babu aka samar da shi samar da shi daga babu ya fi ya fi sauki akan dawo da shi bayan ya riga ya samu inda da akwai wani abin da za a ce ya fi sauki da sai a ce dawo da shi bayan ya mutu ya fi sauki akan samar da shi daga babu domin yanzu dukkan a mutane min ittifaki ba wanda zai ke samar daga babu ya samar da wani abu Allah ne yake wannan daga babu Allah ya samar amma kai dan adam kana samarwa ne daga akwai kame da shi wani abu a kama ka dafaye da da kusa da kaya ka hada kamar da tebur ko kai kujera ko kai gado kaga daga wani abu ne ka samar da wani abu a tara ma ƙasa da bulo da siminti da yashi ka zo ka gina gida ka samar da gida duk dai abin da ɗan adam zai yi wani abin da zai kirkira ya samar daga wani abu ne daga wata madda ne yake samar da wani abu amma halittar Allah daga babu ne zuwa akwai kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum da babu ko Allah ya rayar da ku Allah yake ta ina khalaqnal insana min min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira Allah yake mun halice dan adam da dubban mani bayan lam yakun an mazkura sai bai zama wani abin ambato ba to dan haka ya manta da halittar sa yake wannan magana har yake cewa qala ga misalin da ya buga ina cewa man yuhil izama wa zai raye wannan kashi wa hiya ramim alhali ya lalace ya tattake ya zama ma'ana Murmushe murmushewa yake yi waye zai iya wannan to sai Allah ya ce kul ka gaya masa yuhi allazi ansha'aha awwala marra wanda ya samar da wannan kashin farkon lamari da babu shi shine zai sake dawo da shi ya sake mayar da shi wa huwa bi kulli khalqin alim ba ma shi kake ba duk wata halitta Allah masani ne da gani da ita babu wata halitta da Allah madaukakin sarki bai sani ba da haka ubangiji madaukakin sarki yana da iko ya raya mutum ko me ya zama hadisi ya gwada mana ma wanda yasa aka kone shi bayan ya mutu kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito hadisin da Imam Muslim da Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin wani mutum da mutuwa ta zo masa lokacin da mutuwa ta zo masa ya tabbata mutuwa din sai ya tare iyalan shi musu wasiya yace idan na mutu ku tare kirare ku kone ku ta riwaya ku kone ku kone ne ma'ana ku kone sannan su ɗauki gawar su sheke ta a cikin iska rabi ta bi iska rabi ya shiga ruwa wata riwaya ma yace a samu lokacin da ake iska sosai yace dan me yace la in qadara Allahu alayya in Allah ya dawo da ni har ya iya iko ya dawo da ni to la yu'azzibani azaban ma azaba ma azzabahu biha ahadan min al-alamin zai mun azabar da bai tabe wani ba saboda ne saboda shi irin ta'asar da yi a bayan kasa irin laifin da yi a bayan kasa lokacin da ya mutu suka aiwatar da wannan wasiya ka duba an kone ba yanzu shi wannan ya zo da kashin da kashin ana kallo to shi wannan an kone kashin ya zama toka kuma an sheke rabi a iska rabi a cikin ruwa amma yana mutuwa sai Allah ya ce kun fa idza huwa rajulun qati Allah yana cewa kun sai ga shi kurin ya tashi sai Allah ya ce me yasa kai wannan sai ce kashe suka yara tsoron ka ya ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sai gaba saboda musulmi ne ba wai kafiri ba amma aikin da yayi da maganar da ya faɗa ta kafirci amma bai zama kafiri ba tunda ya yi ne bisa jahili shi yasa da yana cikin dalilan da suke gwada ba a kafirta mutum akan abin da yi na kafirci ba tare da ya san kafirci yayi ba sai in an tsayar mai da hujja an bayyana mai kafirci ne sannan ya dore shi sai zama kafira domin wannan kalmar da ya faɗa cewa in Allah ya samu iko ya iya dawo da ni kafirci dan shakka kan ikon Allah kafirci ne hmm. wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai to amma shi da ya faɗe ta bai faɗe ta da ilimin cewa kafirci bane bari yana ganin in yi haka ya tsira daga laifukan da yi sai kuma Allah madaukakin sarki ya dawo da shi to mahallin shahid nan. kun ga bayan ma an ƙone shi ya zama toka amma Allah maɗaukakin sarki ya dawo da shi to wanda yi wannan shi ne kuma za ka dinga mamaki don ya dawo da mutum don bayan ya zama kashi ana binne mutane wani an binne shi har tashin alkiyama baya canzawa yadda aka binne shi aka yi an samu wannan cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabawa gaba ɗayan su manzo Allah ya gaya mana kasa ba ta ci Allah ya haramta a ƙasa ta cikin annabawa to banda su kuma salihan bayi waɗanda Allah ya ga dama Don wani salihin ne amma ƙasa za su cinye shi ba wajen ba na gari ba. wanda Allah ya ga dama sai ya zama jikin shi yana na yadda aka binne shi shuhada wa Uhud wanda suke shahada a yakin Uhud inda aka binne su farkon lamari ai ruwa ya zo daga baya bayan wasu shekaru ya tafi da gurin har an gaggan kamar mahaifin Jabir ibn abdullah ma'ana abdullah ibn amr bin hiram yace ya jaga an gan shi da jikin shi har da jinin yana fita kamar yanzu aka ji bai ci Duk sai aka sake shi ba aka dawo da su gefe aka sake aka makabarta aka bije sannan yana faruwa ko a cikin al'umma inda yake tabarruka ana wani aiki a tono mutum da likafanin shi ma wani likafanin bai lalace ba to wannan duk ikon Allah kaga wannan Allah madaukakin sarki zai busa masa rai tashi wani kuma yana ratattakewa gaba ɗaya sai zama kashin bayan shi ne yake rage a ajabin zana daga nan Allah zai tashi shi wani gaba ɗaya kuma yana iya lalacewa gaba ɗaya ma babu shi da haka kada kai mamaki yanzu inda gidanka yake ko inda kake zama makabarta ce a wasu shekaru da dama da suka wuce domin ƙasa da Allah ya halitta ɗan adam ya halitta ƙasa ɗan adam idan ya mutu a ƙasa yake binne shi da haka zai ke zama guri ne kuma ana iya wasu na iya rayuwa a guri daga ba gurin ya zama jini ko daga ba gurin ya zo ya sake rayuwa ya zama bindi yana faruwa domin Allah madaukakin sarki ne san tsawon shekarun da aka to da kai dai ka zo ka samu guri ne ka gina ko ka gyara ka zauna amma kila kafin ko sun rayu a wannan gurin su wuce to haka lamarin yake to da wanda kuma gaba dai ma ya wuce lalace duka ba wanda zai gagara Allah madaukakin sarki ya dawo da shi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa bi kulli khalqin alim Allah dangane da duk wata halitta masani ma'ana babu wata halitta a bayan ƙasa face Allah ya ta. kuma Allah ya san lamarinta Allah ya san inda za ta mutu ya san inda za ta rayu ya san yadda take to masanin wannan halittu shi zai gagara ya dawo da dan adam bayan ya riga ya mutu da haka wannan abin da yake faɗa abin da yake babu abin da ke cikin sa sai wauta darajar tunani sai kuma Allah madaukakin sarki shi ci gaba da faɗar hujja yake allazi الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون نعم في الله يشيء الذي وأن الله مدوك الفرق وأن جعل لكم من الشجر الأخضر ya sanya muku daga bishiya wadda take koriya danya nara ya sanya muku wuta fa idza antum minhu tuqilun sai ga shi daga wannan bishiyar kuke rura wannan wuta din wannan ba ni dalili ne ne ke nuna ikon Allah da Allah yana da iko yayin duk abinda ya ga dama a lokacin da ya ga dama nan Allah madaukakin sarki yana gaya mana wani ikon shi na samar da wuta daga daga daga daga bishiya bishiyar da ke danya anan ashajarul akhdar wasu malamai yake ce akhdar ba ana nufin wai kurin mujarradin koriya ba a ana nufin danya domin bishiya takan akan gane cewa tana da rai da ruwa a jikinta da miya a ganta kore shar to shi yasa aka yi amfani da lafazin koriya kamar da ibn ashur yake faɗa to wannan wuta tana fitowa daga bishiya wanda take danya to Allah mai wannan ikon yana da iko ya da mutum bayan ya mutu a nan malamai na ambata cewa gabanin ɗan adam ya samu kayan eh, hura wuta irin ashana da makamantanta mutane a wancan lokacin sukan hura wuta ta hanyar amfani da bishiya akwai wata bishiya da ake kira afar da kuma wadda ake kira mar bishiyoyi ne in kai sashin cikin gwamnati ka sa almar shajaratul mar ko shajaratul afar za ka gamsu suna ɗaukan su samu kamar aswaki girman kama aswaki sannan samu kuma ɗayar mai ɗan faɗi haka sai su tsora ɗayar kan ɗayar sai su ta murzawa da hannu suna leriya suna leriya suna leriya da haka da haka da haka da haka sai ga wuta ta tashi suka ce to daga waɗannan itacen suke samar da wuta ka shiga kame da na gama ko ka shiga kul za a gani za a ga yadda da ake ɗabbaga kuma har yanzu ma akwai kabilan da haka suke samar da wuta har yanzu irin akwai wata kabila ko a tanzania take ko wani abu ne makamancin haka hadzabi ko menene sunanta za ga za su kunna wuta har yanzu tana amfani da wannan hanya din ta ɗaukan itace a murza shi da juna kuma ya mata wuta to wannan shi ne abin da Allah yake gaya mana Allah da ya fitar da wuta daga bishiya irin wannan bishiya ce za a abin za a karyo shi a cikin bishiya a zo kuma a banza kuma ya samar da wuta wanda shi kuma ɗabi'ar bishiya ɗabi'a ce ta ta ta ta ta cewa abu ne mai mai danyi wuta kuma ita kuma ɗabi'ata ta ta busarwa ce dan ta yi busa ce amma kuma ake samun wuta mai mai mai busarwa daga abin da yake shi kuma asalin shi ɗan gini. imam ibn kafir rahimahullahu ta'ala shi kuma sai ya fassara ayar da cewa allazi bada a kanka ash-shajar min mali ka kina Allah wanda ya fari halittar bishiya daga ruwa ita bishiya ruwa ne ya sauka sannan ta fito hatta tsara qadiran nadiran abishiyar ta zama kuma ga ta nan koriya shar nunanniya za samare wata ma tana da 'ya'ya yace sun ma'adahu sannan a hankali sai Allah ya dawo da bishiyar ila an tsara hasaban ya bisa ta zama kilari busashi ce shi abin da ya fassara ayar ma'ana asalin bishiya in ka kalle ta ɗanya kuma ruwa ne ya sauka ta fito amma idan ka sare ta ta ajiye ta sai ta bushe kuma sai ta makamashi da ita ita to ka duba daga ruwa ne asalin makamashin wanda ya bada wuta shi da haka ya fassara aya amma yawanci malaman tafsiri suna nuna abin da ake nufi daga wannan bishiyar dan adam yake samun yadda yake kunna wuta to shine Allah yake nuni da cewa wannan to kamar yadda Allah ya aikata wannan daga ruwa a samu wuta to haka kuma lamarin Allah yake yi da iko akan ya dace dan adam bayan ya mutu shine Allah ya ce wanda ya sanya muku daga bishiya koriya ya sanya muku wuta fa idza antum bil tuqidun sai ga shi daga wannan wutar ko kuke kunnawa kuke yin amfani da ita to ku tuna mai wannan ikon shine yake da iko kuma ya dace dan adam bayan ya mutu sannan sai Allah ya ce أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون نعم الله شيء وليس الذي خلق السماوات والأرض الشيء وندى يعلي الشيء سميلك السيد ashe bai da iko bi qadirin ashe bai da iko ala an yakhluqa mislahum bisa ya halitta kwatan kwatan sun mutane ma'ana Allah yana da kaba mana hujja da halittar sama da kasa halittu ne masu girma masu fadi to wanda ya halicci sama da kasa yanzu ya gagara kuma ya halicci dan adam Allah ya ce bala ba haka lamarin yake ba tabbas yana da iko Allah yana da iko wa huwa al-khallaq shine mai yawan halitta shine mai yin halitta al-alim kuma masani inna ma amruhu kadai yadda lamarin Allah yake idza arada shay'an idan ya nufaci wani abu an yaqula lahu kun fayakun Allah ya ce masa kasance sai abin ya kasance wa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay sarki ya tabbata ga Allah wanda a hannunsa ne mallaka dukkan komai yake komai yana Allah ne wa ilayhi turja'un kuma gare shi za ku koma da haka wannan duk cikon amsa ne na wancan abin da? wannan ɗan adam ɗin yake jayayya a kai a nan kame da muka faɗa tun daga ayar da muka fara karantawa ta farko har zuwa wannan dalilai ne Allah ya ta'ambata daban-daban da suke tabbatar da tashi bayan mutuwa idan mutuwa za mu ga dalilan akalla za mu ga dalilai guda goma a cikin abin da Allah ya ambata dalili na farko awalam yara an na anna min nutfatin yanzu mutum baya kallo baya tunani baya duba mun halice shi daga digon mani wato dalili na farko anan shine Allah ya tunatar da dan adam farkon halittarsa ya tuna yadda aka halice shi to wannan ya nuna kenan kuma za a dawo da shi domin halittarsa ta farko ba ta yi wahala ba da babu shi aka samar da shi to ina ga yanzu kuma akwai shi kurin rai ne ya fita kurin rasattakewa ya ce ba za a dawo da shi ba wannan dalili na farko kenan da yake nuna yiwuwar tashin alkiyama duk wanda zai inkarin tashin alkiyama to ya fara tunanin shi aka yi samu in har ya yadda Allah ne ya halicce shi to Allah da ya halicce shi kuma yana da iko ya dawo da shi bayan ya mutu dalili na farko kenan dalili na biyu sai Allah ya bamu labari wannan mai jayayyar mai mutun tashi bayan mutuwa da zai kina halittarsa da bai wannan mutu ba da bai buga wannan misali ba amma ya manta halittarsa wannan jawabi ne aka bashi amma jawabi ne wanda yake karami sassauka kuma bayyananne wanda yake a fili shi ne cewa ya tina halittar samana kamar wanda ibn kai yana cewa kamar wanda ka ba abu ne ka kyautata masa kai masa ihsani ko ka kyautata masa ka ba shi gida ka ba shi tufa ka ba shi kaza sai wata nan yake yake yazo yake ce maka ni baka taba min wani kyautatawa ba baka taba kyautata min ba alhali duk kai masa wadancan abuwa to ana abin da zaka ce masa yake ka manta rigar da na baka ka manta gidan da na gina maka ka manta abin hawan da na baka ka tuna in ka tuna waɗancan to ba za ka yi wannan magana ba to nan ba shine Allah yake ce mana wa zaraba lana masalan wa nasiya khalqa da ya tuna halitta shi da Allah yi to da ba zai musu Allah ya tada mutum bayan ya mutu to ta waye da Allah ya halice shi yasa yi wannan sai Allah ya ba shi amsa cewa tuna halittarka in ka tuna halittarka ba za ka yi jayya da cewa Allah madaukakin sarki zai tashi bayi ba bayan sun mutu sannan wani dalili na uku shine amsar da aka bashi ta cewa qul yuhi allazi ansha'aha awwala marra wanda ya samar da kashin farkon lamari ya samar da dan adam din farkon lamari ya samar da halittar mutum farkon lamari shine zai raya ta da haka ka tuna cewa wanda ya yi farkon lamari kuma nan ba da za a yi mutum ya yi jayayya domin ko mutum ɗan uwanka yanzu ya zo ya gina ya gina abu ko ya gina gida sai kuma ka zo kake cewa ai in ka rushe gidan ba zai iya gina wani ba zai zai dariya ne zai kalle shi dariya ya za a iya gina a farko kuma yanzu ka ce ba zai iya saki gina ba to ina ga Allah madaukakin sarki walillahi almasalul a'la da haka nan ma da amsar da aka bashi dalili na uku kenan qul yuhiha allazi ansha'aha awwala marra hmm. sannan amsa ta hudu sai aka dada karfafa abinda aka gaya masa din ta ba shi labarin ma ba ma halittar mutum ba duk ma wani abin halitta Allah ya sani wa huwa bi kulli wa huwa bi kulli khalqin alim mana Allah masani ne da dukkan wata halitta babu wata halitta da Allah madaukakin sarki bai sani ba dama abin da zaka zai sa ka ce ba Allah ba zai iya dawo da mutum ba ko ka ce saboda bai san yadda aka yi mutumin ba ko ai mutum bai san yadda aka yi abu ba lallai iya dawo da shi ba yanzu za a iya zuwa abu a gabanka a haɗa shi ya rubuje kuma ka kasa gyarawa dan me dan baka sai da aka haɗa shi ba to kaga Allah madaukakin sarki bi kulli khalqin alim ba wata halittar da Allah bai san yadda aka yi aka ba ko kuma ya zama kace ai dan bai da iko to Allah bai iko ne akan dukkan wata halitta babu wata halitta da Allah bai da iko shi yasa yayi magana halittar samai da kasai dan in kana da aure ba za iya dawo da mutum ba saboda Allah bai da iko to ka kalli halittar sama da kasa ka gani ta yaya wanda ya halitti sama da ƙasa da girmanta da abubuwan da suke cikinta da ƙasa da faɗinta da abin da ke cikinta ka ce kuma ba zai iya dawo da halittar ɗan adam ba wanda halittarsa ba ta kai wannan ba hmm. sannan sai dalili na biyar sai Allah ya shiryar da bayi zuwa ga dalili bayyananne wanda ya kunshi amsa ga waɗannan masu inkarin tashin alkiyama ɗin sai yadda za su iya ganewa Allah ya maganar allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun ma'ana dan anu da ikon Allah mai ikon da ya samar da wuta daga bishiya wanda bishiyar nan kuma asalin ta ruwa ne kuma an san da ruwa da wuta kishe juna ne amma kuma ana samun wuta daga kirare su kuma kiraren suna samuwa ne daga ruwa da yake sauka sannan su fito to wanda yayi wannan shi mai iko ne a bisa ya da dan adam da haka daina ɗauko kashin da 'yar rasattake ka buga misali ka ce ba za a iya dawo da shi ba wannan wani abu ne mai sauki a gurin Allah abuwa nawa ne waɗanda suke kishiyanta juna kuma Allah ya haɗa su kai ne kake ganin ba zai haɗu ba akwai akwai guraren da an samu wuta na ci kuma a cikin ruwa tana ci kuma a cikin ruwa kaga da ruwa da wuta kishiyar juna ne to amma dan Allah ya nuna maka shi mai iko ne sai ya haɗa su kuma a lokaci guda su tashi saboda mai saboda iko na Allah madaukakin sarki da haka gashi ya haɗa ruwa da wuta ko kuma ya haɗa wuta daga abin da asalin shi ruwa ne sannan Allah ya faɗi kuma abin da ya fi wannan dalili na shida Allah ya faɗi abin da ya fi wannan fitowa fili shi ne halittar sammai da kasai halittar sammai da kasai sun fi fitowa fili wanda ya halitti sama da girmanta da abin da ke cikinta na rana da wata da taurari hmm. ya samar da ma'ana tsari sannan ga ta nan kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar ka kalle ta ka tsara kallo ka ƙara kallo sun marje in basara yi hmm. ka maimaita ka maimaita ka maimaita shi ne ma'anar yi yan ƙalibi ilaikar basaru khasi'an ganin ka zai dawo yana makaskanci in dai ka ce yanzu ka kalli sama sai ka gano inda ta tsaye ko sai ka gano inda ta mokaɗe ko sai ka gano inda take buƙatar a tare za ta rubuto duk wannan aikin ka ce dan da shi za ka kalla ka nemo a sama Allah ya ce yan ƙalibu ilaikar basaru khasi'an ganin ka zai da yana makaskanci wa huwa asir yana gajeye ba abin da zaka iya gani to wannan halittar da Allah ya samar ta samu mai irin wannan girma mai irin wannan wanda Allah ya bayyana mana cewa halittar mutane halittar sama da ƙasa ta fi girma ma fiye da halittar mutane to kuma ya ka ce wanda yi wannan ba zai iya dawo da dan adam bayan ya mutu ba sannan dalili na bakwai sai Allah ya faɗo sifofi manya-manya guda biyu da suke da tabbatar da ikon shi na dawo da ɗan adam bayan ya mutu yace bala wa huwa al alim Allah shine al-khallaq mai halitta kuma alim masal da yana halittar dukkan komai shi za ka ce khallaq yana halittar dukkan komai a lokacin da ya ga dama sannan alim bisa ilimi duk abin da Allah ya yi shi ya yi shi kan ilimi ubangiji Allah maɗaukakin sarki jahilci ya koru da gare shi adam ne yake sifanta da jahilci yanzu kana iya yin wani abu masani ya zo ce wannan ba daidai kai ba kuma kai ma ka yadda ba daidai kai ba tunda ya fi ka sani amma Allah madaukakin sarki ba wanda ya ji Allah sani to kasancewa Allah al-Khallah al-Alim da yana da iko ya dawo da dan adam duk lokacin da ya ga dama sannan sai Allah ya sake tabbatar da wannan ya sake ba da amsa ta faɗar mamman ikon da cikakken ikon sai ce inna ma amruhu idza arada shay'an lamarin Allah idan ya nufi wani abu am ya kula lahu kun fa yakun suka ce kalmar kun kasance ita ce mafi karancin kalma da za a iya faɗa inda da wani abu mafi karancin da za a iya faɗa shi za a faɗa to lamarin Allah kun ne fa yakun da zara Allah ya ce kasance sai abin ya kasance to Allah mai irin wannan iko ai babu wani abin da zai gagare shi kuma kamar yadda muke gani gashi nan muna gani a rayuwa za ga cikin ɗan lokaci sai wani abu mai girma ya faru saboda mai Allah ya ce abin ya faru wanda kafin ya faru kai kila tunaninka ba da za iya faruwa to amma Allah ya ce kasance shi kenan an gan magana magana ta ƙare to sannan sai kuma Allah ya ƙara tabbatar da wannan a dalili na tara Allah ya ce fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay ma'ana ubangiji ya tsarkake kanshi dangane da abin da makiya da masu inkarin alkiyama suke faɗa suna ganin cewa ai Allah madaukakin sarki ba zai iya ba sai Allah ya tsarkake kan shi subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah mana ubangiji bai tabbata da tawaya ba wanda kuma biyadihi malakutu kulli shay dukkan komai mallakar dukkan komai na Allah babu wani abin da ba na Allah madaukakin sarki ba to wanda yake da mulkin dukkan komai yana da iko kuma yi dukkan abin da ya so a lokacin da ya ga dama sannan ya ciki dalili na goma da cewa wa ilaihi turja'un kuma gare shi za a komar da ku ma'ana yadda aka fare ku daga Allah madaukakin sarki ya fara halittar ku to haka kuma gare shi za ku koma dan haka farko daga Allah ne kuma karshe ma bawa zai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shine kadai al-awwal wal akhir wal zahir wal batin da haka amma duk wani wanda ba Allah ba to zai zo yayi karshe kuma Allah madaukakin sarki ne ya halice shi kuma Allah bikin sarki ne zai kawo ma'ana karshen shi zai koma zuwa ga Allah wannan shine karshen wannan sura ta suratu yasi hmm. za mu ga dai a ciki ayoyin da muka karanta mun yi ta ganin kadiyar abin da muka zo muka karanta yanzu na magana tabbatar da tashin alkiyama da dawo wa dan adam domin wannan tushe ne a cikin babin imani hmm. kisa za ka ji ko a hadisai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yawan cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira domin in dai akwai imani da ranar lahira to da izinin Allah za ga ɗan adam ya samu fiti domin mai da imani da Allah da imani da ranar lahira ɗan adam zai imani da sauran al'amura na imani da haka za ga alƙur'ani yana tabbatar da tashin alkiyama ta hanyoyi daban-daban ta hujjoji kuma masu karfi wanda ba zai mutum ya iya ije musu ba da haka wannan shine karshen tafsiri na wannan sura fi sura ta gaba ta safat bismillah bismillahirrahmanirrahim الله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان بارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب wannan sura da za mu shiga suratul safat kamar yadda muka je a safat shine sunanta kuma haka sunanta ya zo a cikin littattafai na sunna da cikin almasahib da aka rubuta san ba ta da wani suna sai wannan suna suka ce dalilin kiranta da wannan suna shine wannan lafazi da ya zo yadda aka sifata mala'iku da abin da ya shafi sahu wa safati hmm. yadda cewa wannan lafazi na safat irin shi makamancin shi ya zo cikin suratul mulk awalam yaro ila tsairi ko fauka safatin wa yakbit to amma duk da haka can ana maganar tsuntsu ne nan kuma ana maganar mala'iku ne ko tana cewa wannan sura ta suka gabanin suratul mulk da haka dai sunanta kenan suratu as-safat kamar yadda muke gani sura ce da take makkiya bittifaq ma'ana an saukar da ita a garin makka ko kuma kafin hijira da haka tura shi kamar yadda sauran surori makiye suke ita ma haka take ta soka gabanin hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sura ta asafat tana da ayoyi 182 a mafi kirgen malamai kenan amma a kirgen malaman basra tana da aya 181 a kirgen malaman basra sannan sura ce da take ta kunshi abubuwa da dama ta abubuwa da dama wanda za mu karanta su insha Allah ta'ala daga ciki sura ce da ke tabbatar da kai kaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne kaɗai abin bauta shi kaɗai kuma ya cancanta a bautawa ta hanyar dalilai da dama da za mu karanta a cikin wannan sura ɗin sura ce ita ma kamar sauran surorin da suka sauka gabanin hijira tana tabbatar da tashin alkiyama kuma bayan an tashi alkiyama akwai tara mutane alhashu bayan nan kuma akwai sakamako da za a yanke a yi bayanin yan wuta da kuma yan aljanna sannan sura ce da a cikinta an yi bayanin halin mushrikai kafirai wanda suka kafircewa Allah madaukakin sarki suka haɗa Allah da wani wajen bauta irin sakamakon da za su samu ranar sakamako ranar tashin alkiyama kamar yadda kuma ta bayanin kyawawan halaye da yanayi da mumini za su samu kansu a ciki na ni'ima a ranar sakamako sannan ta yi bayanin surar ta yi bayanin bacin akidan mushrikai wanda suke danganta wa Allah ɗa ko ƴaƴa surar ta nuna cewa Allah maɗaukakin sarki bai da ƴaƴa mata kuma bai da mata kuma ubangiji bai fito da mata ba balantana a ce yana da ɗa da haka wannan faɗa ce ta mushrikai da suke cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata to wannan sura ta kora wannan ta tabbatar cewa Allah madaukakin sarki shi kaɗai da haka ranar tashin alkiyama su kansu mala'ikun za su karyata masu wannan da'awa a gaban kowa da kowa kamar yadda za mu gani a cikin wannan sura din a sura akwai bayanin abin da ya shafi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da'awa ce ta annabawan da suka gabace ta kuma duk abin da ya faru to nasara ce tana tare da mu'minai wanda suka tsaya kan abin da yake da daidai ubangiji Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan sura da wasafati safa wawun din nan wawul qasam ce rantsuwa ne Allah yana rantsuwa da masu yin sahu sahu sahu fazzajirat sannan Allah yana rantsuwa da masu yin tsawa zajiran yin tsawa faddariyati Allah yana rantsuwa da masu karanta zikiran abin karantawa abin ambaton Qur'ani inna ilahaku wannan shine jawabul qasam hmm. Allah ya rantse da waɗannan abubuwa saboda ni, saboda ku sani tabbas hakika abin bautar ku la wahidun guda ɗaya ne rabbus samawat shine ubangijin sammai wal ardi da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin ku wa rabbul masharik shine kuma ubangijin ma wuraren hudowar rana wannan shine mabudin wannan sura wa safati safa mafi yawancin malamai sun ce abinda ake nufi da afafati huna su ne mala'iku kamar yadda azzajira su ma suka ce mala'iku ake nufi attariyat su ma suka ce mala'iku ake nufi wannan a gurin mafi yawancin malaman tafsiri duka waɗannan guda uku mafi ne na mala'iku asafati su ne masu yin sahu wanda ya nuna mala'iku suna yin sahu kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin wannan sura ne wa inna la nahnu safuna wa inna wannan suka a cikin wannan tsura a cikin wannan aya suka ce mu ne masu yin sahu ma'ana suna yin sahu aka ce abinda ake nufi da sahu suna tsayawa gefen juna wajen bin Allah suna jiran umarnin Allah madaukakin sarki da haka suna yin sahu wata riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sahihu muslim wanda Allah yana cewa kubilna ala nasi bi salatin mu wannan al'umma an fifita ma akan sauran al'ummu da abubuwa guda uku manzo Allah ce ju'ilan sufufu na kasufu fil mala'ika an sanya sahun mu da muke yi a sallah kamar irin sahun mala'ika wa ju'ilan lana al-ardu kulluha masjidan an sanya mana kasa gaba ɗaya ta zama gurin yin sallah ana ji wanda sallah ta kama shi ko da ba masallaci ya alwala yin sallah a gurin ba lallai sai ya ji wani guri na daban da aka kike ba sannan manzo Allah ya ce wa ju'ila lana turbatuha tahuran idza lam najri ma sannan abu da uku an sanya mana turbaya ta kasa ta zama mana tsarki in ba mu samu ruwa ba wannan abubuwa guda uku suna cikin abin da aka bibita wannan al'umma da shi wannan al'umma tana da wasu abubuwa da aka keɓance ta da su wanda al'ummun da suka gabata ba su da waɗannan abubuwa ɗin manzo Allah ya faɗe su a hadisai daban-daban daga ciki akwai wannan hadisi a nan manzo Allah ya faɗa abubuwa guda uku a wani hadisin za ka samu ƙari fiye da waɗannan guda uku ɗin to daga cikin abin da maza Allah faɗa ana akwai sahu da muke yi wajen sallah wannan sahu da muke yi wajen sallah ko kuma yayin da aka je yin jihadi to wani abu ne da Allah ya ba wannan al'umma kuma sahun mu irin sahun mala'iku ne da haka da anan da Allah ya ce wa safati sai ka ce Allah yana rantsuwa da mala'iku masu yin sahu saffan sahu wani irin sahu ne cikin sahun da musulmai suke yayin sallah wani gefen wani wani gefen wani wani gefen wani suna jiran umarnin Allah madaukakin sarki dan haka suke yin wannan sabo wannan shine fassara da mafi yawancin malamai suka ambata dangane da wannan aya din suka ce anan ana nufin mala'iku ne ba ana nufin wanda ba su ba wanda kuma wannan shine mafi yawancin maganganun kamar da muka ambata na da yawa daga cikin malamai irin su Abdullahi dan Abbas irin abdullahi dan mas'ud irin su ikrima irin sa'id ibn jubayr irin su mujahid irin irin irin su qatada irin su masruq irin su imam suddi da arabi ibn anas duk waɗannan malamai sun fassara cewa as-safat anan ana nufin mala'iku akwai malaman da suka fassara as-safat suka ce as-safat anan ana nufin tsuntsaye da suke jera suke buɗe fuka-fukansu a cikin sama suka ce abin da ya nuna tsuntsu ake nufi Allah ya sifata tsuntsu da wannan sifa din a wata aya a wata sura Allah ya ce awalam yarau ila at fawqahum safatin sai Allah ce wa yaqbidna ba kalli yanzu tsuntsaye a saman su ba safatin suna masu buɗe fuka-fukan suka ce to wannan safatin din da ke cikin suratul mulk ita Allah yake nabi anan wa safati safa Allah yana rantsuwa da tsuntsaye yayin da suka buɗe fuka-fukan su suka jera su a cikin sararin samaniya suka ce shi ake nufi a wani wurin suka ce Allah ya ce alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard jalla ce "Wa tayru safati da haka suka fassara safa da cewa tsuntsaye ake nufi wasu kuma suka ce a safati a wannan aya ana nufin musulmai jama'ar musulmai da suke yin sahu a cikin sallah su Allah yake nufi ana da haka da Allah ya ce wa safati to Allah yana rantsuwa da mu'minai yayin da suke yin sahu a cikin sallah ko kuma sahun da suke yayin yaki inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan annahum bunyanun marfu to wannan duka an yi amma fassara mafi inganci kuma ta mafi yawan rinjayen malamai mala'iku ake ne mala'ikun da suke yin sahu sahu dan ma'ana karbar umarni a wajen Allah madaukakin sarki fazzajira zajira da masu yin tsawa yin tsawa fazzajirat kamar da muka ambata a nan to ma aka ce ana nufin mala'iku wanda suke yin tsawa suna yin tsawa ga girgiji da umarnin Allah da haka wannan mala'ikun da suke wannan tsawa to Allah yana rantsuwa da su wasu malaman tafsiri suka ce azzajira shi zajira ana ana su ne mayaka mahaya wanda suka tafi jihadi idan suna tafiya kan doki suna gudu to suna wa dokin tsawa to wannan tsawar shine Allah yake rantsuwa da wannan tsawar da suke yi to amma magana farko ita tafi tabbata cewa mala'iku ake nufi ya ce zikira Allah yana rantsuwa da masu jefa masu karanta abin karantawa ita ma nan kamar da muka ambata mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi cewa mala'iku ake nufi mala'ikun da suke ɗauko umarni daga Allah maɗaukakin sarki su isar da shi ga annabawa su ɗauko wannan abin da yake na na ambatan Allah su isar da shi daga annabawa da haka su ake nufi a nan wasu suna cewa tariya ce zikiran ana nufin makaranta waɗanda suke yin karatu to amma duk abin da ya fi inganci a nan mala'iku ake nufi to wannan rantsuwa da Allah ya ga jawabinta jawabi inna ilahakum la wahid abin bauta, ko abin bautawa ne guda ɗaya Allah yana da iko ya rantsuwa da abin da ya ga dama a cikin halittarsa wanda abin da Allah ya rantsi da shi to wannan abu akwai abin da ake so ka kalla ka samu na izina daga wannan abu din in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu dora akan waɗannan ayoyi kuma mu dora abin da ya sawwaka hmm. abin da muka karanta ya zama Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa ubangiji Allah ya karba azumin mu da ibadun mu gaba daya ya fi mana kurakuran mu waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ya inganta mu da lafiyar mu ya ba mu arziki mai amfani mai albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk